بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ranar laraba 29 ga watan al-muharram ranar laraba 29 ga watan al-muharram shekara ta 1437 11 ga watan 11 shekara ta 2015 miladiya a wannan masallaci na fage za mu ci gaba daga inda muka tsaya akan naƙadi da intiƙadi na littafin dala'ilul khairat wa shawariqul anwar na abu abdullahi muhammad ibn sulaiman al-jaziri wanda mun yi tarjamarsa kuma mun fara karatu akan littafin za mu sake faɗar abin da zai sake wayar da kanmu akan cewa shi wannan littafi na dala'ilul khairat an wallafa shi ne saboda faɗar falalar salati ta manzon Allah ga manzon Allah sallama da kuma ma koro maka nau'i na salatan mun faɗa aqidan mu game da littafin ne akwai kurakurai da yawa a ciki wasu sun shafi aƙida kai tsaye magana ce ta shirka da tauhidi wasu kuma sun shafi ibada da mu'amala magana ce ta bid'a da sunna ko da yake ba ta rasa abin da yake ya dace da wahayi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya dace da abin da bai ci karo da wayannan ba to duka abin da zan ya hada wayannan abubuwan guda biyu to yana buƙatar tantancewa a matsayin mu na ahlus sunnati wal jama'a yana da kyau duka abin da muke mu muna ala basira a bisa basira sawa'un abin zai birge mutane ko ba zai birge mutane ba kuma abin da sa muka ɗaure tafin da la'ir saboda ya shagalar da mutane musamman yan bid'a sun ɗauki kamar waɗanda ba su saka littafin da la'ila suna karanta shi ba kamar suna da matsala a rayuwar wasu suna ɗaukar haka bari ma da za ka zo ka tarar da ana da la'ilu a sa lasu fiƙa ana cika wa mutane kunne ka zo ka ce jama'a ku bari sai ga kamar kai wani ba mutum ba musulmi ne cikakke ba an sha faɗa mun sha ji kuma shi yasa dole ne mu ji meye matsayin littafin ne a musulunci ita kuma bishiya tana gane ta ne da 'ya'yan itaciyar da take bayarwa tu'rafu shajaratu min thimariha to a matsalar mu ta yau shine wata magana ce ta wato khairuddin walli a cikin wani littafi nasa yake cewa sunan littafin nasa dalilin khairati wa sabilu aljannat a safa ta 251 ce dangane da abin da ya shafi dalailul khairat ya ce wa ma fiha ya kala yake cewa لم يقتصر صاحب دلائل الخيرات على اختراع صلوات ما أنزل الله ما أنزلها الله يسمي للتاكم دلائل الخيرات cikin ɓannar da ya ya ƙirƙiro salatai wanda gaba ɗaya Allah ba Allah saukar da wannan salatan ba wala nasta alaiha rasulullah za Allah sallallahu alaihi bai ce ayi irin wannan salatin ba yace bai takai dama a ce haka ne kawai to da wannan ba matsala tunda abadi na fi salati ana yi masa duba iri biyu akwai duba na ibada akwai duba na addu'a duba na ibada shine akwai wuraren da shari'a ta ce kai salati to duk inda shari'a ta ce kai salati anan to sai dai kai irin wanda shari'a ta koyar kamar a tahiya da sauran wurin da kuma za ka yi salati domin neman kusanci zuwa ga Allah da jinjina da gaisuwa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wannan koda Allah bai saukar da wahayin wannan salatin ba ya halatta kai amma da za ka bari a wajen ma kai irin na manzo Allah sallallahu da ya da a ce haka yayi ma da ba matsala ba wanda zai ce bari ya intiqalin littafin sai ce bal raha yahtari'u al-ahadith matsalar shine ya tafi yana kirkiro wasu hadisai na ƙarya fi fadli hadhihi salawat da suke nuni akan falalar yin wayannan salatan da ya kirkiro me yasa muka tsani salatin fati ne saboda lafazin ta bashi da dadi ko kuma al-fatihu lima ughli annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai bude abin da aka rike in ka ce mana annabta sai mu ce annabta an rufe ta daga kan annabin da ya zo kafin manzon Allah aka bude wa manzon Allah sallallahu alaihi ko kuma ma suka ce annabta wannan sai kai tawili kace aljanna ce ta arfa take hab manzo Allah zai je ya bude ya kwankwasa kofa a ce masa waye yace ni ne Muhammad aka ce kai aka ce a budewa wannan kaga aida a ce salatul fati matsalar lafazi ne da ya kowa ma ita ta yi lima sabaqa ne abin da da ya faru kuma a ƙarshen annaba aka rufe shi shine annabta kuma ba wanda yake shakka akan annabi nasirul haqqi bil haqqi kuma ba wanda yake shakka akan cewa annabi sama alhadi ila siratil lahi mustaqim ko akwai mu ba wanda yake da kaikayin dan an ce wa ala alihi ba wanda yake da kaikayin sa manzon Allah yana da alqadari yana da qadar to haqqa qadarihi wa miqdarihi al'azim mun san lahu qadarun wa lahu miqdarun azim a matsalar mu da salatul shi shine an kirkiro ta an ce Allah ne ba da ita wanda mai baro baro ta matakwace ko ko ba are da an ce kawai miƙo masa ita akai ai ta ma dai ka san me ake nufi wannan abu na farko kenan dukkan ta ba za mu ba abu na biyu kuma aka zo aka dinga kirkiran mata karerai cewa in ka karanta ta to daidai ce da ka karanta Qur'ani ka za nan a cikin tashi sai dai in ba sa son karatawa wannan jawahirul ma'ani wallahi da mutum zai tsaya ya nutsi ya bi shi Yaji irin bannar da aka tafka a ta, a cikin jawahirul ma'ani zai mamaki in ya ji an yi wasu abubuwa a wannan zamanin har da zai dinga tunanin wai wani zai zo ya ce maka wai a'a ai matsalar wa'ansu ne suka fahimci wani abu daban gashi nan a cikin littafi wani irin wani daga ina Eh, da haka yanzu ka je wajen wasu yan gida amma masu da littafin ba sa son su siyar maka da sun kalle ka wannan da gani bincike zai iya gano kuma ka zo ka karanta da lokacin da aka rena mutane hankali in ka zo ka karanta ka ce kaza sai a kai ka tsara ni ina an wallafa littafi <laughs> dan a karanta aka wallafa yanzu misali nan sai a kama ina karantar da ahalari sai iyalan mala abdurrahman al-akhdari su kai tsarata su ce ga wani nan ya ɗauki littafi har wani karanta ake wala ya hillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu da rura a ba ruwan su yi su abin da suke so ma amma in ka san a ciki akwai ƙura, to ba za ka so ka fito da maganganun karara ba kuma wallahi wayan can asirin su ne ya tobi wanda suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wayanda suka yi waka suka ce kowa Allah ne a garin nan a garin nan a gidan rediyo ƙararar da rana ƙasa daidai lokacin da kowa ba bacci yake ba duka mutum na gari mai lafiya yana tafa ni na ji da kunne na mutumin da sananne ne an faɗe shi kowa ya kai shi yana cewa wai faɗin in muna na masa zato akai wannan man ra'ani din أو رأى من رآني أو رأى من رأى من رآني في جنة قلت بلا بلساني إذ أنني خليفة التجاني يلا أقرم بعد كاريا أتومن in kai magana ya ce ku matsalar ku ne su ɗan izala ku fiye gaji yi akwai mai haƙuri ma irin ɗan izala ne halin sunna ba fa irin cin mutuncin da cin kashin da ba a ba a an zage shi a waƙa an ce dan izala mugun bawa jakin banza la'anin ne ya yanka babarsa ta ya yanka kanin ta ya yanka babarsa yawanci mu wanda suke koya mana wannan wakan muna yan yara muna muna makaranta Da yawancin su kuma su ne malaman izala daga baya hankali a hankali wa qul i'malu fa <laughs> Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun har yanzu wanda yake zuwa ke ba mu wannan waka ana yi wallahi har yanzu ina ganin shi yana cikin manya manyan ahlus sunna wanda muka gan su muka ga sunnar ma a wajen an zo an yi an ce menene shir da wahabiya ɗan wutar hawiya hajirai fasikai ban ga tsiran ku ba domin yawanci ma an ga taƙaitattun malamai ne waɗanda idan suka fusata suka ɗauko irin ɓannar da ake wa sunna in sun hau mimbari shi ne su ma kuma rabon kaulasan ɗin da ake cewa kai ka ƙaryata wanda aka ba kaulasan ɗin ka ce ba su tantance kaulasan mutum ne zai su guna yawa wani sujada bai kafirta ba Ka fara kafara bi amalihi an haɗa ni tattaunawa da wani ɗan shi'a a voice of america akan zaman lafiya da haɗin kai sai aka masa tambaya sai aka ce masa to game da a mazhabin ahlul bayt sai haka ake cewa a mazhabin ahlul a batun eh, me ya kamata a yi wanda idan aka yi haka za a rage banna ta kafuta abin nan banna ta rashin zaman lafiya sai dole ne ya zama waje a daina kafirta mutane a daina fasikantar da mutane a daina bid'antar da mutane to a daina addinin kenan yanzu nan duka mutane kowa yana kan daidai wa bi bid'a ta tamayyaz al ashiyab su kanta in suka rufe kofa kafirta mu suke yi ko ba haka bane ga shi nan cikin tafashi a uruku cewa annasu kulluhum abna'u bagaya illa shi'atuna duka mutane 'ya'yan karuwa ne in ban da shi a rubuta an yi suka akan nasabar mu gaba ɗaya zamu iya kai tsara yanzu in dai mutum ya yarda da abin da ke cikin littafin nan sai mu kai tsararsa a cajin sa da difamin karakta ta ahlus sunna baki daya mu kada aka san akai mu tsara ai na biyu sai sai a zo a ce irtadda nas ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da rasulullahi illa qalil duka mutane sun yarda kenan mu yanzu muna bin na abubakar sai na umar duka muna bin kafirai ne wanda suka yi ridda. Allahumma al'an mai quraishin wa ibnatayhima tana na cikin gaban su da Abubakar da Umar ake da Hafsa da Aisha ake Allah ƙara yadda a su idan dai kawai mu aka rena saboda mu muna bin tsari na musulunci idan aka rashin ta a wani ya kuskure a cikin mutu an shiga uku an lalace kwanan nan tsohon sannan bauta fa fito a cikin ya zo bayani game da abin da ya shafi masallacin Abuja ya fito ya ɓata mana suna yayi ƙarya ya faɗi maganganun kan ransa kuma wannan lamni harrik sakinan shi wannan mu ne dai kawai in ka ji dama an ce wai a daina kafirta mutane a daina fasikantar da mutane a daina bid'antar da mutane wai an yi haka sai a zauna lafiya haka ce kai ko me zaka ce ni ce to ni ni ma kamar yadda shi bawan Allah ya faɗa a daina kafirtar da mutane sai wanda shari'a ta kafirtar da wanda shari'a ta kafirtar da su to ko za mu kafirta su amma taba'an li shari'a al-islamiyya in ba sa mun zama munafikai kenan haka nan dai ka zo kawai sai wa mutum hukuncin kafirci wannan baka da wannan salamiya amma duka abin da shari'a ta ce in mutum ne kaza ya zama kafiri ko muka tabbatar an tsayar maka da hujja ko baka gyara ba za mu ce mana kafiri wallahi ba mu gyara in ji haushi ka gyara amma dai wuta ta Allah ce aljanna ta Allah ce ba za mu ce da Allah dole ya dauke ka daga waje kaza ya kai ka waje kaza ba amma in dai abin da Allah ya saukar mana gaskiya ne to shi muka karanta muka fahimta muka ce maka dan bid'a ne in kana jin in ka ce wani alim suna muna jin haushi ne ba haka ma muka fito ba sai ma ka hakura da bid'a ka to mu dawo kan karatu da la'ilin hayrati sai ƙirƙiro hadisai haɗe da wa'annan salatan da aka kirkiro su wanda ba Allah ne da manzansa suka faɗe su ba sai aka danganta wa manzan Allah wannan hadisan kai wani hadisin ma a ciki sai ka ji Allah ne ma yake faɗa kamar hadisi ne kudusi wannan aka dawo wajen almajiran hadisi idan muka kalli hadisi muka ga manzon Allah bai faɗa ba mutum yace ya faɗa idan rawaito waye misali ya ce ya zo a cikin littafin kaza na wane ya rawaito da isnadinsa zuwa ga wani an ce manzon Allah ya ce sai mutu to kai ka kuɓa ta koma sai mu koma wancan littafin sai mu duba idan muka gani shi ma ne littafin idan ya yo isnadi ne haddasani wani kala haddasana wani sai mu ce kai ma koma sai mu ga a wannan jerin waye wanda ya kirkiri wannan magana ya danganta wa annabi kowa ya shi makarata shi idan ku ka kawo mana ba isnadi ka shafe isnadi ka ce nazkuruha mahzufatal asani za mu shafa isnadi to ka yarda kenan kowaye kai ka zama dama daga cikin mutanen da suka wahalar da duniya wajen kirkiro hadisai na kare akwai sufaye imamu suyuti Allah ya ji kansa da rahama a cikin alfiya da yake bayani akan alhadisul mawdu da ya kawo magana alhadisin mawdu sai yake faɗar wa'anda suke kirkiro hadisi sai ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fi ma yabda'u fa quzilat minhum rukunan lahum hatta abana hal ulahumuhum yace mafi sharrin su shine sufaye yace domin sun kirkiro hadisai wasu kuma miskinai suna son su samu lada ne cikin abin da suke iddi'ai kuma saboda kasan yawanci sufaye irin wancan ma lokacin kafin sufancin ya koma tuwa-tuwa a lokacin da yawancin sufaye za ga gaba su damu da duniya kuma ba ka taɓa ganin su a wajen abin da ya halatta ba ma dai ba bai waje ba ba komai dai ka gansu su kaɗai sai ibada su sai komai to in ya zo ya faɗa maka hadisi sai a karɓa saboda ana ganin ba mutumin banza ba ne haske da malamai suka zo su tausaya wa wannan sufayen ba suka dinga ɗaukar maganganun su suna ya galgalawa suna nesanta su wannan jahilci ne wannan ƙarya ce kuma a gano ka kai wa annabi ƙarya so ɗaya ba za a ƙara karɓar hadisin ka wannan ya daga cikin matsalar mu da jala'in ya ƙirƙiro hadisai ya haɗa su da falalar salati kuma in ka karɓi lirin salatin ka koma cikin littattafai na musulunci za ga babu salatin yanzu aka yi shi sabo ne ba can rizali ba za mu ba da misalai sannan matsalar mu ta biyu da shi ne. a ciki akwai kalmomin da sun saba wa shari'a magana sai aka yi ta da zarar ka ji wannan magana ka san a bisa ni na muhaqqiqun masu tauhidi wannan magana ta kauce wa hannu misali <clears throat> Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin baharu anwarika Allah kai salati ga Annabi Muhammadu wanda shine tekun haska yayin ne jami'in haske ne ba shi da jami'i ko haskoki eh sai haske haske ko to baharu anwarika teku ne shi na haskenka wa ma'ajini asrarika kuma shi ne matattara inda ake haƙo sirrinka wa lisani hujjatika kuma shi ne harshen hujjarka wa arusi mamlakatika kuma shi amarya amarya a masarautarta wa imami hadaratika kuma shine limani a hallararta in an zo hallararta shi ake shigarwa gaba wa irazi mamlakatika mulkika kuma ne adam mulkinka wa khaza'in fita kuma shine taskar rahamarka insanu ainil wujudi wato shine dodon idan samuwa kun san dodon ido ko an san dodon kunne ne dodon kunne eh shi asalin kunnen wanda ba a ganin sa ko wanda dan fata kunne ta samu matsala ba anan take ba sai dodon kunne to ido ma yana da dodon ido shine da su da larabci ake kiransa insan ina jin shine yake kamarar da take haska abin shine ina jin turanci ake ce masa ratina to idan alwujudi samuwa da za a ce ido ce to da manzon Allah shine dudan idan to wannan a wajen alwujudin dole a buƙaci su sharhi shin suna nufin alwujud da ma'ana existence na komai ko kuma alwujudu na ubangiji ko ba komai dai anan akwai shubha da iskali to wannan ma ba ita ce matsalar ba sai aka ce wa sababu fi kulli mawjud kuma shine sababin samar da dukkan wani abu tunda kace kulli mawjud al'arshi ya shiga alqalami ya shiga wuta ta shiga aljanna ta shiga mutane sun shiga wanda kuma wannan kuskure ne a cewa manzo Allah shine as-sabab fi kulli mawjud saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya koyar da mu ba da ya zo da qur'ani qur'ani ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun as-sawu wujudi huwa madha ibadatullah sai dai min yadda cewa ibada ba za ta taɓa yiwa ba sai illa da ma shara'a bihi rasulullah to in ka faɗa ka dai amma ka ce manzo Allah shine as-sababu fi kulli mawjud baka da hujja shar'iyya hankali ma kuma ya ƙaryata ta yanzu saboda manzo Allah dan wuta yake ga wuta manzo Allah sai ba wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk wanda ya shiga wuta ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi Allah bai samar da kafiri dan manzon Allah ba ballantana arna su zo su ce to yanzu shi kenan ya janyo an sami manzo Allah ya fi karfin haka domin aibin da zaka janyo in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine as-sawfi kulli mawjud yana da yawa to kaga ko ba komai in su ba su yarda ba mu a matsayin mun ahli sunna ya mun ja wannan layi sai ba in ma da la'ili akwai abu mai kyau to wannan wajen akwai wa sabab kuma wannan ai ina ma da da la'ili ne babu wannan a ciki wasababu fi kulli mawjudi sannan matsala ta gaba shine ya koro sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki ku nemo mana inda aka kawo sunayen annabi sallallahu alaihi wanda a ciki akwai sunayen da idan ka ɗauke su ka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ka ga ƙarya aka yi wa annabi a ce wannan sunan sa a ba ku misalin sunayen ko kuma mu karanto su gaba ɗaya kawo nan su da kwa da ke mu mutunkan mai hadda Kur'ani muka fara haddace shi yawwa yawwa ne tashi sai ke cewa yace faslun fi fadl salati 'ala an sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima bayan ya gama sai ce labbaika asma'u sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammad sai dai wannan kun akwai kuskuren wannan bugun da aka yi na sharif bala kano gabari ko shine aba asafe ko akwai inde ba haka ne to akwai kuskuren watani labbaika kuma aka ce asma'u sayyidina sai asma'a sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallama mi'atani wa wahidun sunayensa ɗari biyu ne da ɗaya wa hiya hazihi ga sunan Allahumma salli ala sayyidin Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Allah ka yi salati ka yi albarka ga wanda sunansa Muhammadu sai kaga an ce sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Ahmadu sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Hamidu sallallahu alaihi wa sallam haka ake ba sayyidina Mahmudun sayyidina Ahidun sayyidina Wahidun سيدنا ma'in سيدنا حاشر سيدنا عاقب سيدنا طاهي سيدنا yasin سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا tayyibu to a ciki bari mu kawo سكا suka واقي na abu nan da farko dai ba wani nassi da yace ga sunayen annabi guda ɗari biyu da ɗaya an dai samu ingantaccen hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kansa da wasu sunaye wanda a cikin su guda biyar an kawo sunansa Muhammad alqur'ani ya tabbatar da wannan sunansa Ahmad alqur'ani ya tabbatar da wannan sunansa al-Aqib alqur'ani ya tabbatar da wannan al-Hashir alqur'ani ya tabbatar da ah, wannan eh, hadisi ya tabbatar da wannan to kuma akwai sifofi da suka dace da annabi wanda babu laifi in ya sifanci da su amma akwai sifofin da in ka fassara za ga su kan manzon Allah aka da su domin idan manzon Allah ya sifanta da su a wani lokaci su kamala ce amma a ce a kowane lokaci ba kamala ba ce ita kuma sifa matsalar ta shine in ka bawa mutum ita to almutabadar ila zuhur shine koyaushe yana sifantuwa da ita to da sunan daga ciki na daya mi'atayn wa wahidin dinnan a ciki akwai muqimi manzon Allah shine mai rayawa wannan sifar waye ta Allah ce akwai munjin mai tsiratar da mutane kul man yunajjikum fi dhulumatil barri wal bahri ba Allah bane sannan a ciki akwai nasirun mai taimako waye ke taimako in ba Allah ba sannan a ciki akwai sayyidu shi ma cikin sunayen Allah ne sayyi shi manzon Allah idan zaka ce musu sayyid to sifar da ya sifanta kansa ana sayyidu waladi adam to sai ka haɗa mai kace sayyidu waladi adam sannan shine madu'u wanda in za a addu'a shi ake roƙa ba a faɗa ciki ba an faɗa shi ma wannan kuskure ne sa'annan shine mujib ne amsa addu'a kuma Allah ya ce amman yujibul mudarra idza da'ahu ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض اله مع الله akai wani abun bauta wanda ba Allah ba saboda haka dole ne wannan sunan a tace shi ba cikin sunan Annabi sallama qawiyun manzo Allah sallama an sifanta shi da qawiyun tabbas manzo Allah yana da ƙarfi na komai da ka sani yana da ƙarfin azima yana da ƙarfi na jiki amma mu bari sai in ya sifarta kansa da ƙawiyin sannan za mu sifarta shi da ƙawiyi makinun wannan makinin ita ma ba ta cikin sifofin da aka sifanta manzon Allah saba da shi ko da cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance zu makana matin wannan dai da ƙawiyun da makinun da matinun da ƙawiyin duk sunaye ne na Allah da kuma sifata mala'ika Jibrilu Gautu, Gautu shi shine wanda yake kawo tanyo an san tanyo da hausa ko taimako amma wani iri bambanci tsakanin tanyo da taimako shine tanyo a iya lokacin kake bukatar sa in ya huce ka halaka amma misali mutumin da reshe ya balle zai faɗo me yake nema anan tanyo yake nema domin ba a masa wannan tanyan ba in ya huce wannan ɗan takaitaccen lokacin da yake ya halaka ya sa lokacin da aka tafi yaƙin badar aka yi amfani da istirasa in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum to shi ma wannan gautun da giya sayyidina gausun giyasu to bayan annabi ma har mutane ma ana kiransu da suna gautu ko برهم شيخ الاسلام هو هذا هو الغوث شيء ان ون يا ما زق الله ما على افتراض صحه اسم الغوث تو كما غوث الاعظم كان يسمي اكو غوث الرباني برهم شركين سوسايه ko ya ce Allah ka banne da shehun nan mai san manzo barhaman nan shehun mutum shehun aljan shehun bishiyoyi da tsuntsaye to ne aka ji a maza Allah akwai haƙuri sai na su sannan jabbar an sifanta maza Allah da jabbar wanda wannan sifa ce ta Allah bayan Allah duk wanda galibi in aka mutum da jabbar sifa ce ta zargi واستفتحوا وخاب كل جبار عزيز فما أنت عليهم بجبار مهيمن سيدنا مهيمن إذا أكثر مهيمن mu a wajen ahli sunnati wal jama'a fassarar muhaimin a sunan Allah ma ta sha abin da yadda yan bid'a suke fassara mu al muhaimin shine sarkin da ƙarfinsa da buwayarsa ta gane komai da kowa da ko'ina wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya fi karfin kowa ya fi karfin komai ya kuma buwayi ko'ina su kuma yan gida na su ce almuhayyinu su ce mahalarcin kowane bigire abin da suke nufi da zatin sa kenan to kuma a haka suka sifarta manzon Allah da muhaymin idan muka ɗauki ma'anarsa ta mahalarcin kowane bigire a inda suke faɗa to da wannan ne suka samu cewa ana aka kewaye farin ƙyalle ana yin wazifa manzon Allah ma yana halartar wani yasa bini bini sai ka ji mutum sai ka ji sun ce maka ai a lokacin ana tare da ma'aiki sai ka ana tare da mai suka bai zo su sayyidina abubakar su sayyidina umar sai ku da ba ku da mai bai ba ga wannan shi ba kuskure ne sayyidina kafilun shi ma nan sifa ce ta Allah na shakil mai warkarwa shi ma sifa ce ta Allah kashiful kuradi wanda yake yaye bakin ciki waye yake yaye bakin ciki in ba Allah ba sayyidina rafi'ur shi ne yake ɗaukaka mutane dukkan wani matsayi da kwa gani wannan shi ma sifa ce ta Allah sahibul faraji da tahrikin ra ma'abocin kawo farin ciki shi ma wannan inda kana so ka tabbatar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to laisa mutlaqan yana da uyud saboda Salahiyya ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala sannan bayan nan wayannan bayan nan kuma ya kawo su sunayen irin su sunayen da akwai saɓani shin sunan annabi ne ko ba sunan annabi ne kamar yafi kun ga yafi shi ne ma suna na ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya ne suna na goma sha ɗaya sunayen da ya kawo da ɓahe shi ma ai akwai saɓani wajen malaman tafsiri shin ɓaha ɗin sunan manzon Allah ne ko ba sunan manzon Allah ba amma dai babu dalili ingantacce da ya nuna da yafin da ɗaha sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama ne wafil shi ma wannan haka mausul shi ma wannan haka sahibul uzuri ma'abocin wanduna suka ce da manzo Allah mai jautu da yawa haka ai kaman ma ba daɗi a ciki ko ko da manzon Allah din yana da jautar yana da wandan da yawa yana da zanin da yake daurawa ai yana da shi ko kawai yanzu sai ka ce wani mutum alajuwa wane ne mai wane kaza ne a tamfa ne alhaji lawan mai kaya alajuwa ne ne a taga dukkan wannan mu a muke nan ordinary farar hula amma ka je ka ce da annabu wai ne wandina wani wani ne babban masallaci <laughs> to duk wa'annan suka gani ce su ma suka buɗe na shi kaga ma mai wancan da ce mai babban masallaci amma wannan ya ce mai babban masallaci na yanzu ya ce mai babban masallaci wai sahibul rida'i ya manzon Allah mai mayafai ko mai mayafi to idan mutum yana da mayafi waye ba shi da mayafi wannan ya isa a ce suna ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sahibul taji manzon Allah mai kandi sahibul ghafari ko gufari mai kwalkoli ko samantaka da ake sawa a lokacin da za a fita yaƙi sahibul qabidi mai sanda ta hudu ba ta dai wa'ansu sunayen da sifofin da babu girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to mu a matsayin mu na yin izala muna cewa wannan kuskure ne kuma wannan ra'ayin namu shi ya dace da tsarki da girma da isa ta manzon Allah sallallahu alaihi wanda da waɗannan sifofin nasa ne da mun taɓa ji a wajen wasu daga cikin salaf sai sa dole sai a yi magana akan dalailul khairat cewa akwai abin da yake ba daidai ba a cikin sannan kuma ya yi wa manzon Allah wani abu da bai kamata a yi masa ba saboda ba girmamawa ba ce a dinga yabansa da wani zaurance wanda aka samu masu fasaha cikin matsiyan mu matsiya manzon mu matsiya addinin mu sai su cutar da mu da wannan zaurantan kamar yadda yake cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ha'ir rahmati wa minil mulki ko wa mimayil mulki wa dalil dawani wannan kai ka sani wai Allah ya salati da annabi manzo Allah ta ba ha'ir rahmati wanda wannan ha ha ha sa din da yake cikin sunansa to daga cikin rahamar Allah aka ɗauko ta kuma jayen nan guda biyu na farko da na tsakiya su kuma daga mulkin Allah aka ɗauko su wa mimayyil mulki wa dalil dawani dan din nan kuma da ke sunansa daga cikin dawamar ubangiji aka aka ɗauko ta wannan akwai dalili akan haka kuma kusa akwai wannan din a ciki ko sannan a kuma ciki ya ci gaba da kawo wa'yansu sifofi wa'yanda dai ba su tabbata ba har yanzu ne wancan littafin yake cewa kuma idan ka kalli littafin da la'ini a ciki za ka samu inda aka tafka kuskure na rantsuwa da abin da ba Allah ga su kuma cewa hadisin zina umar mazala sun ce man aksama bi ghairillah faqad kafara wa fi wa aw kafirci ne ko shirka ka rantse da wani Allah to a cikin su a cikin la'il akwai rantsuwa da wani Allah kamar misali Allahumma inna naqsimu inna nuqsimu bihi alayka Allah ga annabi nan mun yi rantsuwa da shi mun yi maka rantsuwa da annabi idh huwa a'zamu man uqsima bi alayka inda shine wanda ya fi girma cikin abin da za a yi rantsuwa da shi aka yi rantsuwa ma da Qur'ani bare da manzon Allah a ra'ayin shi sannan kuma akwai wannan kuma kai tsaye yayi amfani da kalmar alqasam ko to akwai inda kuma yace Allahumma bi muhabbatika lahu wa muhabbatihi laka wa bi sirrin ladhi bainaka wa bainahu Allah ina rantsuwa ko ina tawassuli da sanka da kake masa da san da yake maka wanda shi ma wannan yin zanu manzilatal qasam shi ma rantsuwa ce kuma ina rantsuwa ina rantsuwa da sirrin da ke tsakaninka da shi wannan shi kuskure ne kai rantsuwa da wannan ba ma inkarin san da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam da san da annabi yake wa Allah subhanahu wataala duka akwai to amma shari'a ta ce ai haka ce ba Allahumma inni as'aluka bi haqqi arshika Allah ina roƙonka da haƙƙin al'arshinka al'azimi wanda yake babba da girma wa bil ismi allazi wada'tahu 'ala an-nahari kuma ina haɗa ka ina rantsuwa ko ina maka tawassuli da sunan nan nasa wanda ka sanya shi 'ala an-nahari faskanara shi ka sa wa suna shi ka haska rana sai ka samu haske to eh, wace Allah ne ya sa wa rana suna ta haske muku abinda Allah ya ce mana inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun la'alla Allah shamsi tanawwari fa tanawwarat istanari fa istanarat to wa ala al-layli fa azlama da sunan nan da ka hasko dare ya duhu wa bil kuma muna haɗa ta da sunaye al-maktubati fi jabhati wannan sunan da aka rubuta a goshin israfil wani mala'ika ne mai busa kaho shi ma babu wani hadisi da ya inganta cewa sunan mala'ikan da zai busa kaho Israfil ko manzon Allah ya yi bayanin busa kaho a wurare daban-daban sai dai ce mala'ika mai busa kaho amma wannan akwai abin da sa'an su bi malamai sun yi ijma'i akan cewa sunansa Israfil amma babu nasi to mun yadda Israfil shi zai busa kaho mu dauka saboda ijma'i kiraman ijma'i ulama to wa ya taba ganin Israfilu ya gano a jikin sunansa ga wani a jikin goshinsa ga shi Allah ya rubuta wani suna da a cikin tatsuniya to shi ya ce wai da sunan da ka rubuta shi a goshin Israfilu har yanzu dai ya ci gaba da sifanta Allah da sifofin da shi kansa Allah bai sifanta kansa da ruwan ba ka rubuta Allahumma ya zalmani ɗauko min ya zalmani wacce daga sahibul husn sai ida san ƙarshe ƙarshe kawo min nan ni ina san inda zuke wata wani larabci ne mai daɗi a can ƙarshe daga sahibul husn shine darasi na ƙarshe bayan masa masa da asil hama'in sai kuma sa sai kuma Allahumma ta tunan ya zalman lillazi la yukafun sinanuhu والطول الذي لا يجازى إنعامه وإنسانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعل وتجعلنا من الآمنين يوم الرجة والزلازل يا ذا العزة والجلال أسألك يا نور النور نور النور قبل الأزمنة والدهور تقابل لنا أنت الباقي bila زوال الغني بلا نساء وانا الباقي لا تشوفون هذا تثبتنا الله ba cikin sifofi da suka tabbata na Allah domin babu wani dalili ingantacce da yace sunan Allah albaki Dan haka abdulbaki ma kuskure ne ka'ida Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin Allah ya ji da rahama ya kawo a cikin alqawaidul musla cewa asma'ullahi alhusna tawqifiyya wa qablahu qala kun islam ibn taymiyyah sunayen Allah dole a tsaya a dinne ne shari'a ta ce game da sunan ba kai ne za ka ga ya kamata ka kawo ba sai an samu nassi min alquran aw min sunnatin sahiha to an baqi bila zawalin to wannan sunan Allah sunan da ya kira Allah da shi albaqi kuskure ne ba cikin sunayen Allah al-ghaniyu bila misalin wannan ba matsala al-quddus al-tahir al-alim al-qahir al-quddus al bihi makan to akwai bihi makan wanda ba shi da wuri kuma mu Allah ya ce ar-rahmanu arshi wala alayhi zaman kuma zamani ma bai sai kunshi ubangiji ba أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبعظم أسمائك إليك وأجرها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وتريا منك إجابة وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحب الذي تحبه وترضى وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه اللهم أسألك اللهم لا إله إلا أنت الحنان المنان وأنا بك أقيمتي بديء على بعث في هذا النفس بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام علم الغيب تعالى الكبير تعال أسألك بأسمائك باسمك العظيم الأعظم الذي لا جئت به أجلت إذا جئت به أعطيت وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباء والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي ما أعظم شأنك وأرفع مكانك anta rabbi ya mutaqaddisa bi jabaruti ilayka arhamu ya arhamu ya adim ya kadir ya jabbar ya qadir ya qawim tabarak ya azim ta'alayka ya alim subhanaka ya azim subhanaka ya jalil ismuk ya ismuk al azim al kabir al kabir allah tasallat alayna jabbaran alila wa shaytanan marida wa la insanan hasida wa la ba'idan min khalqi wa la shajjan wa la daran wa tajiran wa la ajidan wa la adwa ila ismuk allah ma tikaw اللهم يا يسر فإن أشهدك انك انت الله الذي لا اله الا انت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد يا هو أنا مثلا يا هو يا من لا هو الا هو يا من لا اله الا هو سني كنا يا هو يا كي يا هلك تكرا الله ده هو دعما فخر الدين الرازي Allah ya ji kansa da rahama a bangaren da ya alheri na ina fatan kuma kurakuran da Allah ya yafe masa dan yana da su da yawa Allah ne kadai ne ya yafe masa amma dai ya yi Qur'ani ne ma da wannan muke fatan Allah ya gafarta masa kurakurai a cikin tafsirin bismillahir rahmanir rahim sai bismillah sai aka yi tafsirin ta tafi ɗari. tun daga ni ara aka faro alulallan hakuri da aka zo wajen sunan Allah din aka dinga tafka bayani a cikin mafatihul ghaib aka dinga bayani karshe ma dai aka isa zuwa ga cewa la ilaha illallah tauhidul awam in ka ji mutum cewa la ilaha illa amma shi ma ya nakalto ne daga wai qala shaykhuna wa min wa yace wa menene eh, nassin a cikin mafatihul ghaib ko kusa da shi ina na da rabon da in duba wannan bistahadith yake cewa a wannan babun ne Malaminmu mu Abu Hamid al-Ghazali yayi wata ishara latifa shi ma Allah ya gafarta da wannan katon kuskure cewa wai la ilaha illallah in ka ji mutum yana la ilaha illallah to tauhidul awam wannan ammawa ne suke mu kenan da ba an shi'a ma sun kira mu ammawa to wannan tauhidul awam saboda ka tsaya kana ɓata lokaci la kalma ɗaya ilaha kalma biyu illa kalma uku Allah kalma hudu Muhammadu Rasulullah ga shi Muhammadu biyar Rasulu shida Allah bakwai kalma takwas ta kai ai kana ɓata lokacin ka ne sai kuma hu hu hu hu wannan kuma tauhidul khawas ne wannan kuma sai idan mutum ya gano ya samu promotion sai kuma ya ya daga awam ya zama khas to sai kuma ya koma yana cewa hu hu hu to sannan nishi kuma mutum yana yi yana ni ba zan iya nishin ba yanzu girma ya kama ni da da ne sai sai in je sallallahu alaihi wannan nishin kuma shine tauhidi na kawasul kawas wannan baya cikin abin da shi fakar dini ya faɗa a nan a cikin wannan tafsirin amma abin da suke cewa kenan to yanzu dan Allah afdalul zikri la ilaha illallah duka ya zaka da wannan yanzu ina manzo Allah ya taɓa cewa ka ce hu hu hu to wai suna kafa hujja da cewa Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa to a wannan lamiri ne yana koma zuwa ga Allahu an riga sabaqa zikrullah huna amma sai ka ɗauko shi ka ce bari in kira Allah da shi ya huwa to huwa fa wannan bari mu koma na hau huwa ba lamirin suna bane lamirin suna kai daga ji ka ji an ce lamiri ka san akwai gazawa wajen cika ma'anar suna domin lam yusamma dhamiru dhamiran illa li dhumurihi wa qusurihi an rutbati al ismu fi ta'yin al-ism fi ta'yin al-musamma tunda yanzu idan idan nace ana in ba wanda yake wajen ba ba zai gane cewa abubakar din nan nake yi in nace anta yanzu na ce an ta ikra kai karanta ko ina kalle ka za ka gane da kai kuma wanda yake wa ma bai san da wa nake ba amma in na ce wane wane wane karanta to suna shi kadai ya fi ta ainihin musamma amma shi zamiri la yu'ayyinu musammahu illa biwasitati imma al-khitab wa imma al-takallum wa imma al-ghaiba kuma shi ma ba ta'yini ne tam ba duk da cewa yana cikin ma'arif to so da aka da hausa ma sai sa za a kasar su dama'i a larabci da hausa da turanci wata wa a istikdamatu dama'i ko da hausa muna da bahagon wasilin suna muna da wasilin suna mai tabbaya muna da wasilin waye ga sunan dai da yawa ko masu hausa to a ce ya huwa ya shi shi wato kuma ka daidaita Allah da kowa kuma an zo an ce istawa ala al-arsh sai aka haka yayi kama da mutane yanzu mu a cikin mutane waye ba zai dau huwa ba yasa ibn taymiya a cikin a cikin at yake cewa al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi dhat ku da ba ku zo a tabbatar da Allah sifa ta istiwa'i ta zance ta dariya ta mamaki al'ajabi عجب ربك من قوم من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل بل عجبت ويسهرون أو قراءة متواترة كما لدى النبي صلى الله عليه وسلم in an ce istawa ala arshi ai matsala a ce istiwa'i mutum ne yake daidaita Allah ya je ya daidaita yadullahi maghlub ya za a ce Allah yana gullat aidihi wal ilmi ya qalu bal yadahu mabsuutatan kuta ta za a ce Allah yana da hannu to kuma kun zo kun ce huwa to waye baya zama huwa kuma sai ce kirawo min wani ya taho min da littafi sai ce ana atika bil kitab sai la huwa shi ya zo min da littafi sai ce li ya'ti kullun minkum illa hu kowa ya zo a cikin ku banda shi to kuma yaka zo kace da Allah sunansa huwa ya huwa ya ya kai shi yau da a ce manzon Allah ya faɗa sai mu sallama to amma annabi ma bai faɗa ba illa huwa face shi ya man la ilaha illa huwa ya man huwa hayyul la yamutu sai kuma wasu sunaye ya azali wannan azali ba ta cikin sunayen Allah ya abadi ba ta cikin sunayen Allah ya dahari ba ta cikin sunayen Allah ya daimuni kuma ba ta cikin asma'ul husna ko suna ciki har na hadisi da ibn ma da kawo guda 99 ai wanda wasu da yawan su mu'azamin su sun inganta amma wa'annan sunayen ba sa cikin sunan Allah subhanahu wata'ala da haka dai akwai irin su wa'annan sunayen da na kawo cewa an kira ubangiji subhanahu wata'ala da su wanda kuma duka Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da su sannan daga cikin sabubba shine tarihin wallafa da la'ilin khairati na gaya muku dama za mu zo bayani sosai a wannan wajen don Allah da kuma akan za mu tsaya a yau insha Allah yake cewa da suka ce sun rawaito cewa sababin wallafa da la'ilin khairati wato lokacin sallah ne ya tawabba'u sai ya tashi zai yi alwala laha saboda wannan sallah falam yajid ma yukhriju bihi al-ma'a min al-bi'r amma bai samu gugan da zai janyo ruwa ba fa ma huwa kadhalik yana cikin haka iz nazarat sabiyatun min makanin alin fa qalat lahu sai wata yarinya daga can sama sai ta hango shi sai ta ce masa man anta kai kwai waye kai fa akbaraha sai ce ni ne Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli qalat sai ta ce anta ar-rajul alladhi yusla alayhi bil khairi kai ne ba kai ne wanda naji ana ta yabo ba ana ta masa zuga shi ana safa ɗanka da alheri wa yatahayyaru fi ma wa tatahayyaru fi ma tukhriju bihi al-ma'a min al-jinn amma duk alherin ka da ake faɗa kuma ka gaza janyo ruwan daga rijiya dan ka rasa guga sai ta ce ta ni ko ka ga bari ka gani fa basaqat bil bi'r sai ta tofa yau a cikin rijiya al-busaq ba shine mutum ya yi kashi ya toba ba sai ta yi kashi ta tofa fa fada sai ruwa ya dinga bulbulowa hatta saha ala wajhi al-ard da ruwan nan ya malale wajen fa sai shi a shehu shi jazuli ba da an faraga min wudu'i bayan ya gama alwala sai sai aqsamtu alayki ni ko na yi miki rantsuwa sai kin gaya mun bimanilti hadhihi rutuba ya aka kika samu wannan matsayi fa qala sai sai bi kasaratu salati ala man kana iza mata. تعلقت الوحوش بأذياله عفوا من كان إذا مشى في البر الأخضر تعلقت الوحوش بأذياله sai ta ce na samu wannan baiwa ne ta hanyar yin salati ga ba ma za a ce Muhammad ba ko nabi na Muhammad sai ce ga wanda idan yana tafiya a kan koran tudu za ka dinga ganin namun daji suna zuwa suna kama jelarsa جيزسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم فحل قصيرا وأن يؤلف كتابا في الصلاة على النبي يسسو للي شما فيها ولا فلساف الصلاة زمن زن الله صلى الله عليه وسلم وانا مغانا زام ايه متى مرجي لو ثبتت ذاتا انجنتا kenan kawai ba ta ba gaba sallah ta ga tayi ba ba azumi ba komai ba yo mutum nawa ake yan rufa'i da nawa ne da za su iya zuwa su a gaban ka ma za su abin da za su ka je ka ga yadda maharba suke ana sun ana bukin maharba ba mahar ya bada labari ba duka mun ji labarin ya ce ana ana ana bikin harbi ya harba cibiya. ka tafi kuma cibiyar ta dawo da jini ba a nan cikin kano aka faɗa ba a lasifika kowa ya ji a rediyo kowa ya ji kai ma ka ji ko to shi kuma fa da me tsafi yayi kuma duk wanda yake bin masu wa'azin sirri ya san a lokacin nan sun sa su zo mutum ya zo ya kai an sha mutumin da zai bi ta bakin jaki ya fito ta duburansa kuma ƙarya yake yi za ka alkhawarij ba lalle ne zanto tana nuni zuwa nagartan mutum da ya kamata a matsayinta na malami ita wannan mata ka bishin da gaske take ba wai da zarar ta ce maka bi kasar su salati ba yawanci masu bada wannan maganin masu shaddabar idan ya ce a daga hannu da sunan Allah a sauke da godiyar Allah ba haka suke ba ilimi ne ya kore su ya fatattake su amma da suna nan suna yi hajjani na abu na biyu ma dai tukunna a yi kashi a tofa wa rijiya ai kaban ba tsafta ba saƙas ba ma wai na fasad ba da na fasad ne sai ka tofa amma kaki fa mutum ya kafo ya tofa albusaq shine a kalato majina daga baki ta karanta a watsa a a gani in na ga wannan ai zan nemi wani ruwan in ba ka ba sai mutum ya yi harasuwa akwai nau'i na sanyawa ainihin ruwa na jasa sannan abu na biyu kamar shi a da bai san mahimmancin yi wa annabi salati ba har sai da ya ga ashe in an yi salati ana samun karama to wannan in dai labarin ya inganta to dan me yayi salati shi ma dan ya samu ya dinga soki ruwa rijiya tana bulbulowa ke ko kuma dai dan shi ma ya samu wani alheri shi kuma salati ga annabi sama ya kamata ka yi shi ne saboda amsa kiran ubangiji da kuma tsabagen kauna ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam eh dai ko da yake ya faɗa cikin talatin cewa saboda kauna ga annabi sallama da shauki zuwa gare shi to ko in dai har haka ne to waccan kisa ya kamata ta zama bata inganta ba shi yasa karshe ce fa taqabbalaha minni waj'alni min ibadika salihina ووفقني لقراءتها على الدوام بجاهه عندك wannan za mu tsaya a nan saboda lokaci in Allah ya tsaya da idan muka zo za mu tashi daga nan har dai mu yi zuwa ƙarshe sai kuma mu ba da falala ta haƙiƙa ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin littattafai na ahlus sunnati wal jama'a domin wanda yake inkari ya san cewa mu ma fa muna da ainihin a taskiran mu akwai batu na salati ga annabi sallallahu kuma batu ne wanda yake mai matakar muhimmanci da daraja a wajen mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh